a ah, wai ba batun raddi ba akwai batu da yake taya mutsa zo na cewa kun yi kamfen da cewa gwamnatin ku ba za ta tafi da yan uwa da abokan da dangi ba amma yanzu ga sunan ɗaya daga cikin 'ya'yan jagoran ku an sa shi domin bashi kwamishina to abin da yake kawo irin wannan cece ce mutane ne da bai kamata su yi magana akan abin da ba su da masaniya akai ba suke yi ita ce take kawo mana wannan fitina idan aka ce an ba Mustapha Rabi Musa Kwankwaso kwamishina menene laifi wane ne sakataren gwamnatin jihar Kano mai girma Dr. Abdullahi Baffabici waye chief of staff mai girma Shehu Wadasa Gagi wane ne head of service mai girma Malam Abdullahi Musa haka in ka tafi manya-manyan makaman nan dukkan waɗannan mutanen mutane ne da suka fice wajen yi wa kwankwasiya hidima da aka kafa gwamnati kuma aka ce ga tukucin su duk Kano ko in ce maka din Najeriya mutum ko da kai ke tafiya ba da kafa ba in an tambaye shi akwai wanda ya bada gudunmuwar kafa gwamnatin mai girma injiniya abba irin mai girma injiniya rabi musa kwankwasa amsarsa dole ta ce maka babu to shi shikenan ya bada gudunmuwa wajen kafa gwamnatin mai girma injiniya abba so kuke shi ma yanzu a ɗauki wani mukami a cikin gwamnatin abba ya zo ya aiki a ƙarƙashin abba ko kuwa idan an ɗau mukami an ba wa ɗansa ya zama tukuci a gare shi. A wai ana ganin cewa kun kalubalantu wasu wanda suka yi ba ba haka aka yi ba. Ai shi san da sanda ya zo gwamna shine gwamna ƴaƴansa ne suke rike da dukkan ministries ɗin da suke ƙarƙashin gwamnatin jihar Duk wani kwamishina is answerable to ƴaƴan ganduje. Amma a ba su ba. ka ji. Ba ai a hakikanin gaskiya ƴaƴan ganduje su ne suke tafi da gwamnati. Abin da muka faɗa shi yanzu Mustapha Kwankwaso aka ce ai ba Mustapha Abba Kabir Yusuf ba. idan har Allah maɗaukakin sarki ya yi magana dalla-dalla a cikin littafinsa ya faɗi nau'in mutanen da idan ka tara duniya ko ka tara dukiya an ka mutu za su gaje ka ya faɗi waɗanda kuma ba za su gaje ka ba da wannan ake yanke hukunci yau idan mai girma gwamna injiniya abba kabir yusuf ya mutu a Mustapha Kwankwaso yana da gadansa amma Ganduje in ya mutu fa abba Ganduje da suka dinga sarrafa gwamnatin Ganduje suna da gadansa saboda haka gwamnatin Ganduje ta ishi Ganduje ta ishi ƴaƴansa me ya alaka tsakanin mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf gwamnatinsa da ta ba Mustapha Kwankwaso kwamishina da kuma Ganduje da ya saka wa ƴaƴansa daidai har kwamishinan lafiyar nan ana zargin ƴar Ganduje ce ta kawo shi yaron ne duk kwamishinonin nan da ciyamomin nan ƴaƴan Ganduje su suka kawo kowane irin ofis kake ana zargin cewar baka isa ka gudanar da aikin ka yadda ya kamata ba sai ka je ka an so umarni daga wajen su yau mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwasa da shi aka kafa gwamnatin nan so kuke shi ya zo ya anshi kwamishinan ya yi idan kuma ya ba ɗansa tsakanin mai girma injiniya Abba Kabiru su gwamnan Kano da Mustapha Rabi Musa Kwankwasa dama akwai gado ne tsakanin su wai ana ganin maganganun ku sun yi karo tsaya ka ji ba karo ba ne. shi wancan ƴaƴansa ne na cikinsa su suka tafi kar da gwamnati shi kuma wannan yanzu idan mai girma injiniya abba ya fitar da zakka idan idan idan ya dauka ya ba Mustafa Rabi Musa kwankwasan muddin ya cika sharadan ansar zakka ya halatta amma ka san Allah ya haramta uba ya ba ɗansa zakka ka san Allah ya haramta da ya ba ubansa zakka ka san Allah ya haramta miji ya ba matarsa zakka to amma bayan waɗannan duk wanda ya shiga cikin waɗancan takwas ɗin da aka ce a bada zakka ya halatta alakar mustapha kwankwaso da mai girma gwamna injiniya abba ta halatta idan mai girma injiniya abba ya fitar da zakka idan wancan sharɗin sun tabbata akan mustapha kwankwaso ya anshi zakkarsa baya cikin wanda aka ce haramun ne ya ba su zakka me hikimar da ta sa Allah ya ce kada ɗa ya ba ubansa zakka kada uba ya ba ɗansa zakka idan ɗa ya ba babansa zakka shikenan kewayewa za ta ta ƙara dawowa haka idan uba ya ba ɗansa zakka dukiyarsa ce dai za ta kuma dawowa inda ya fitar da ita amma duk mutumin da dangantakar ku bata hana in ka da zakka ka bashi ba idan ka kafa gwamnati dan ka bashi mukami a wajen masu hankali bai kamata wannan abin ya zama abin cece ku ce ba a wai ana ganin cewa wai je ka dawo ne kamar wannan shine somu somun cewa ba wani yan uwa za su shiga cikin bari na ga maka wani abu ba laifi bane ba idan ka kafa gwamnati kana da yan uwa da suka yi wahala ko suka cancanta a sasa gwamnati ba laifi bane to ana ganin abai kun yi kamfen cewa ku ba za ku tafi da haka ba mu abin da muka ce ba za mu yi first lady ba ɗaya kenan kuma muka ce babu wani mutum yanzu tun da mai girma gwamna injiniya abba ya zo ko a cikin 'ya'yansa ko a cikin 'yan uwansa akwai wanda ya zo cikin gwamnati ya ce ga yanda yake so a yi akwai wani ma'aikacin gwamnati ko appointee a cikin gwamnati mai girma injiniya abba da yake ansa umarni daga wajen matan gwamna ko yake ansa umarni daga wajen ɗan gwamna wannan kwata-kwata ba haka ba ne kuma masu yawan maganganun nan su ne suke kawo al'umma ci baya a kowace irin fuska wai ita demokradiyyar nan da muke ciki gaba ɗaya ko in ce maka siyasa ina muka ɗauko ta ne dole ta zama ko dai from Europe ko kuma ta zama daga wajen larabawa in ma an takuna kuna siyasa Orobiya au siyasa Arabiya mu ɗauka mu gadiya suka gudanar da siyasa su su laraba ma gaba ɗaya abin da suka ɗau siyasar gado ce menene laifi idan baban yaro mutumin arziki ne ya muku abin kirki idan ya kau ko ya gaji ko ya bari dan ɗansa ya zo wannan shi ya kawo ƙasashen laraba